inda muke karatu littafin ahalari a wannan zaman kuma mun faru mun yi karatu hudu wannan shine karatu na biyar mun tsaya a inda muka yi bayani game da farillan alwala da sunonin alwala da mustahabban alwalla da menene wanda bai da ba ya yi duk mun yi wa'annan ahalari yana da hukunci hukunci masu muhimmanci hukunci hukunci masu yawa a cikin karatu dan kaɗan wannan karatun su biyu muke yi a sati kamata ya yi kila ranakun da ba a yi wanda yake faruwa daga tushen ya koma saurarawa ya koma bi kuma kamar yadda muke faɗi wannan muna yin wannan karatun ne domin masu faruwa daga tushe kuma muna yi ne domin kafar facebook amma daga baya zai yi kila ya shiga talabijin ko rediyo ko wani abu da ya kama da haka amma duk inda aka gan shi ko ya kai dai asalin gan shiri ne da muke yi a facebook live sannan kuma ya kamata a mu da littafi biya da littafi yana da muhimmanci shi ke sa mutum ya rike ya zan karatu ne ya yi ba wa'azi ne ya saurara ba idan ya bi da littafi abinda bai fahimta ba sai tuwa tambaya ta comment sai an samai sannan kuma shi ma zai koyan ma wani wannan littafi a nan gaba ka yau bayan mun gama magana game da alwala da najasa da tsarki yau za mu tashi wanka kaga abubuwan suna tafiya daidai daidai alwala mun gama da maganar najasa da tsarki da ruwa da kalan najasa muka zo alwala yanzu kuma yau za mu yi wanka daga haka na a yi taimama a yi tafiya sai kasance ka san tsarin karatu yadda ya kamata ɗaya bayan ɗaya malace faslun fasali yajibul guslu min salasati ashiya'in yana wajaba a yi wanka saboda abubuwa guda uku zaka yanzu a nan ne ahalar ya gaya maka abubuwa guda uku ke wajabta yin wanka A ce wanka ya wajaba gare ka wanta shi kai sallah ban yi wanka ba akwai wankan tsarki gare ni ya ake wankan tsarki to wankan da yake wajaba na tsarki ya ce kala uku ne ga su za mu ji su yau ɗaya bayan ɗaya kuma kowanne sai mu ji menene shi sai ya ce alil janaba na farko janaba zai zo mana bayani da ake da janaba wankan janaba a nan ina so in yi magana game da janaba a shirin da muke na fatawa na garkuwa fm mutane suna magana eh, janaba sai kasance mutane da yawa ba sun menene janaba ba sai ya ce malam ina da najasa ba najasa ake cewa mun yi najasa a baya najasa shine wani abu da ke samun ka a tufafi najasa wancan sunan shi najasa sai ce malam na tashi ina da najasa ban yi wanka ba ba najasa aka cewa ba janaba daban najasa daban najasa shi ne abin da ke samun fasin ka na fitsari ya yayo mana su can guda biyar ko fitsari ko bauli ko shi ne fitsari ko bayan gari ko maziyi duk wannan najasa ake ce mai ko jini wannan duk najasa ake ce mai wannan duk ana ce musu najasa janaba shi wani yanayi ne da yake samun ka zai gaya mana ta ake ka samu janaba wata janaba ba wani abu ne da ake tabawa a gani amma na najasa abu ne da ake gani fitsari ne kashi ne jini haila ne maziyi ne ka ina fatan masu sauraren mu musamman masu farawa daga tushe da waɗanda suke sanin waɗanda abubuwan su bambance najasa kazanta da yake samun ka janaba wani yanayi da kake shiga tuni halar ya ce wanka yana ba daga abuwa guda uku na farko aljanaba janaba wal haibu dama ce min salasati ashiya'i aljanabati wal haibu da haila kowa ya san jinin haila wanda mata suke yi suka wasu shekaru wal nifasi da jinin nifasi jinin biki baka in janaba ta kama ka in haila ta kama ki in nifasi duk wannan uku suna kama mace abubuwan da ke wajabta wanka ga mace guda uku ne mace tana janaba za mu je mu ji menene janaba mace tana haila ita ɗaya ke haila namiji baya haila jinin da yake fito mata wata wata ko kuma wani abu da ya kama da haka a nifasi shine jinin biki in ta haihu jinin da yake fito mata amma namiji baya haila namiji baya nifasi don haka shi namiji nan abu ɗaya ya shafe kawai wanda ke wajabta bai wanka yau da gobe kai da kawo wa abin da ke wajabta ma dole sai kayi wanka in baka yi wanka ba babu sallar ka in ba uzuri ya kama kai ce mama za mu zo mu ji ba to ne janaba kai namiji guda ɗaya gare ka amma mace tana da guda uku tana da janaba kamar yadda janaba tana kama namiji tana kama mace amma akwai haila wanda jinin haila mace kawai yake kama bai kama namiji akwai jinin biki jinin haihuwa namiji baya haihuwa mace ɗaya take haihuwa sai ce fal tu kismani janaba abin ake cewa janaba kashi biyu ne ahaduhu ma na farkon su khurujul maniyyi bi ladzatin mu'tadatin fitan maniyyi da jin daɗi wanda an ka al'adanta fi naumin cikin bacci ne auya qazatin ko falkini bi jima'in jima'i aka yi gairi ko wani shi zaka duk wanda maniyyi ya fito ma da jin daɗi ya yi da jin daɗi irin fita wadda aka al'adanta wadda ya saba fita to wanka ya wajabban mai idan yana barci ne ko ya tashi ya mafalki cewa ah, wando na ya jiki na ya mafalki na jima'i wando na ya jiki a ah, ga fili ne ya hannu ne ya sa ko wani abu ya sa ya masturbation ya yi na imani ya fito to to janaba ta wanka janaba ta samu haka wanka ya waje ba. zaka abubuwan da ke ta janaba guda biyu ne janaba na farkon su sun shine fitan maniyi da jin daɗi wanda an ka al'adanta ta hanyar jima'i ne ko wani jima'i jima'i ne ko wani jima'i inda jin daɗi ne wanda aka al'adanta to yana manhijan mani ya fita ta malki ne ko ba ta mafalki ba ne ta jima'i ne ko ba ta jima'i ba ne to wanka ya waje ba na ɗaya kenan yace wasani abu na biyu mujibul hashafati fil farji moyuwa kan azzakari cikin farji na biyu kenan da aka wanda ya jima'i kenan shi ma janaba ta waje ba ko da mani bai fito ba ya riga kan azzakari ne ya shiga cikin wani farji farjin halas ne ko na haram ne na mutum ne ko na dabba ne namiji ne ko mace ne me yake nufi haka wanda ya yi jima'i da mace ko wanda ya yi luwaɗi da namiji ko wanda ya yi da dabba duk dai in ka a zakar ne ya koyi cikin wani farji to dole sai yayi yayi wanka daɗa wannan abin na kwarai ne ko ba na kwarai bane misali na ce namiji luwaɗi luwaɗi ba abin kwarai bane amma yanzu ba maganar hukuncin abin kwarai ko ba abin kwarai ana maka hukuncin wanka na shi wanda ya yi zina zai yi wankan janaba wanda ya yi jima'i da mata zai yi wankan janaba yanzu shi abin da ke wajen ta wankan janaba ba dibin yake abin da kai halas ne ko ba halas bane na abin kwarai ne ko ba abin kwarai bane au ko abin kawai ake ma magana ga hukuncin da tabbata akan haka zaka abubuwa guda biyu suke sa janaba yan ce wani yana da janaba to akwai abubuwa guda biyu da suke sa ce wani yana da janaba na farkon su shine fitan maniyi in maniyi ya fita ko da macci ko a falke ko ta jima'i ko ba ta jima'i ne ba in dai maniyi ya fito daga daga azzakarin mutum ko daga farjin macci to ya waje ba ta yi wanka na biyu jima'i jima'i ko mani ya fito ko mani ya fito mu ce jima'i ko na sakan ɗaya ne in dai ka zakari ne ya fito cikin farji to dole su yayi dole su yayi wanka abu na biyu kenan tayyib sai malam ce sai su yawar ba mai yanzu su hukunce hukunce da ban wani za su taimaka mana kuma sanin hukunce hukuncin tsarki abin da shafi wanka sai malam ce wa mara a fi manamihi ka annahu yujami'u wanda ya gani cikin bacci ne kamar yana jima'i mutum ya kwanta sai mafarkin ga yana jima'i yana tarawa da wata mace walam ya kharuj minhu shay'un ko da aka ce ta shi lokacin sallah ya yi, ko ta shi kaza ko da ya diba sai ga babu abin da ya fito mai sai ya diba ga mafarkin da yake fa ya mafarkin yana jima'i ne amma ko da ya diba ba abin da ya fito na maniyi bai fito mai ba ah, fala shay'a alaihi babu komai baya wanka bai ci amma na yi mafalki ai za ka ko ka yi mafalki kana jima'i in mani bai ba ka wanka wannan ya kamata ka sani wa yake waje ba yi wanka wanda ya yi mafalki kuma mani ya fito mai amma da mutum ko da mafalki ko ba da mafalki ba kaga shi mafalkin aje shi gefe shi ba mafalki ake kula ba kenan abin da ake kula fitowar mani in mani ya fito ma ko da mafalki ko a falke ko da gangan ko da inda ya fito fitowa ta jin daɗi to sai ka yi wanka in kuma ka kwanta mafarkin sai kai na gaka kana jima'i ko da ka farka sun da ashe bacci ne kake ko da ka jiwa ba abin da ya fito ma na yala yace fala shay alai babu komai babu wanka wanka bai waje ba ke ce wa man waje da fi saubihi maniyan ya bisan duk wanda ya samu a tufafi ne maniyi busashe. la ya dari mata a sabahu bai san lokacin da maniyi ya samai ba ko da ya jiba wando ne sai gaga maniyi ne ya bushe yaushe ne mafarki ya manta ba su san da mani ga gaisa samu ba iktasala yayi wanka wa adama sallamin ake na umatin nama hafi ya maimaita abin da ya sallata daga baccin karshe da yayi zaka mutum ne da rana bayan ya je ofis da rana bayan ya je gona bayan ya je ofis bayan yana gida da misalin karfe goma na safe ko da jiwa sai gama ni yi bushe sai ce ah, ni yi fa bushe cewa ashe bali ya fito min yau shi ne ban sani ba sai mai ahalar ya ce wanka wanka wankan janaba ya waje ba tun daga mani ga tufafin ka alama ne na ya fito daga gare ka ta da za kai ka yi wanka sai ka maimaita sallah daga baccin da kai na ƙarshe shi ne bacci jiya da daddare ne baccin ƙarshe nan yanzu sallah asuba ɗaya za ka maimaitawa bayan la'asar ne sai ka gama niyyar ka busasshe ka ce shi ne baccin ƙarshe da tufafin nan ce jiya ne kudin tashi da bacci sai ce to ka koma wanka kamar mai ta sallah asuba da azhar da la'asar a'a ai da na yi bacci da rana da ƙarfe 12 na kwanta na yi bacci to sai ka ce to ba za ka mai ta asuba ba sai ka mai ta azhar da la'asar a'a bayan na yi sallah azhar ne ni kwanta sai bacci ya dokan sai ka ji lokacin ne mani ya sai ka mai ta la'asar kai tunda sai da kai sallah azhar ka kwanta kaga wannan ka'ida haka take ahlai ka'idodi ne a ciki kamar yadda faɗi bayan na san wanda ya so ya masters akan ka'idodi kawai da a ciki ahlai wanda yake ka'ida ce ko wani abu karatu ne me yasa saboda wannan kenan ana amfani da qara'in mani sai ka gani an ce janaba shine mani ya fito maka ko kuma kai jima'i yanzu kai baka yi jima'i ba baka san mani ya fito amma ka gane ga tufafinka Tunan wani ne ya fito ya sami tufafinka ko wani ka ara ma tufafinka tufafinka ne don haka kawai shi yanke makarina a kuka da kina an yanke ma wata hukuncin kisa a Najeriya saboda da bin abin da alkali ya ce evidence of last thing ba a ga sani ta kashe shi ba amma ita ta tsaya na karshe tare da shi da ya mutu yau in kana tare da wani haka ake yanke hukunci kawai kafin da ya mutu kafin a gani da alama an taba mai yuga an yi waye ita ce aka gani ita ce tare da shi na karshe za ka ita ne za ka gana amfani da ƙarina ake ce mai abinda ba kama ka aka yi ba kwata-kwata ba kama kan kai ga maniyi na fitan ma ka ga maniyi na fitan ma ba ba jima'i ka yi ba amma a wandonka ne a rigarka ne ka ga maniyi busasshe to rigar nan ta ce hausawa ma suna da wannan abin aljihu na mai riga ne in ka lalaba cikin rigar kuɗi naka ne kawai za ka maniyi a fatan ka naka ne shi ma don haka wannan ka'idodi wani abubuwa da yawa ake cirewa cikin irin wannan kamar da can muka ce idan najasa ta samu ta ayyana a wanke ta idan ta watsu a wanke tufafi dukkanin shi muka ce ha wani ya kafa hujja da shi wajen kashe mutane da yawa idan sun kashe mutum daya haka ahlari yake ahlari karatu ne a ciki da yawa dunkulalle duk wanda ya gama niyi a tufafi ne busasshe bai san lokacin da maniyi ya samai ba to yayi wanka saboda me saboda dalili ne na cewa dai da gare shi mani ya fito saboda me saboda duk mai hankali ya san maniyin wani bai kyau da tsarin wani ya tumanyo ya samu wani da haka da gare shi ya fita sadan ya mai da sallah daga sallah ta ƙarshe bacci na ƙarshe da yayi da haka bacci na ƙarshe shi ma yana ba da hankali cewa ai eh, daga ƙarshe baccin ƙarshe ne yayi maniyin ya fito mai ana mai da al'amari ila ahdasi ila ahdasi waqatin ko ila ahdasi zamanin haka kaida ke duk abin da ya auku za a mai zuwa lokaci mafi kusa mafi kusa da shi tayyib sai ce faslon yanzu mun gama da wankan janaba zai zo an jima zai muna bayanin haila bayan an jima ba nake nan gaba zai muna bayanin haila zai muna bayanin ah, zai muna bayanin haila da nifasi amma yanzu ya gama muna maganar janaba abubuwan da ke wajabta wanka guda uku ne da janaba da haila da nifasi janaba suna samun namiji da mace ne ne janaba wani ta ko ne janaban nan da yake cewa janaba abubuwa guda biyu ne kamar da mai ahalar ce me na farko hitan maniyi da jin daɗi idan aka al'adance fita to yakin da jin daɗi eh, idan aka yi maka bulala saboda jin zafin bulala mani ya fito ma baya wata ba ka yi wanka saboda ba da jin daɗi ba ne wahala da aka zaga wani labari daban ka ya faɗi wani in gaba ne faɗi fitsari yake wani ya mai bulala fitsari yake fitowa to kai da aka ma bulala sai mani ya fito wanka bai waje ba gare ka ba da aka maka da aka baka wani labari mai tsoro sai mani ya fito maka wani fisari yake fito mai so wanka bai waje gare ka ba me yake fito amma ni idan ya fito ma mutum ta jin daɗi da aka al'adanta na jin daɗi sawa'an da jima'i ne ko ba da jima'i ba ne a bacci ne ko a falkini ne da hannu ne ne ko da wani abu ya yi amfani da shi dukkanin shi yana wajabta yana wajabta wanka na aiki ne na biyu kuma jima'i shi ko mani bai fito ba na faɗi ko da mutum ko da dabba ko da namiji ko da mace ko na halas ko na haram abin da kawai ake kula idan dai jima'i an yi jima'i kuma jima'i shi ne kasance kan azzakari ya shiga cikin wani farji ko da ba wai duka azzakari ba kan azzakari da inda kaciya yake idan ya shiga cikin cikin wani farji to ya ba ya a yi wanka da ka abubuwa guda biyu ne kuma sai ya kara mana wasu ka'idodi guda biyu sai ya ce duk wanda ya gani kamar yana ya yi mafarki yana jima'i ko da ya wayo ya diba tufafin shi ko kuma ya diba jikin shi sai gama ni bai fito mai ba ya yi mafarki ga yana jima'i aka ce sai da bacci ko kuma ya falka ko da ya falka yana mafarki ga yana yana cin jima'i da shi da wata mata ko da wani abu ko da ya falka bai ga komai ya fito mai babu wanka babu komai kawai ya yi alwala ya je masallaci sai kuma ya ga mani ga tufafin shi fa bai san sanda ya same shi ba bai san wannan maliyin yau shi ya fito min ban sani ba to sai ce yi wanka ya maimaita sallah daga bacci na karshe da da ya yi haka sai na umar ya yi akwai hadisin cikin muwaɗa duwa ina suna da hujjoji da dalilai amma ba na kawo wato suna muka fara ahalari domin ba muna karanta shi ne akan dalili da hujja ba ne muna a faro daga tushe ne ina yi inda ke farawa wanda ke farawa basic level haka ake karanta mai karatu yana tafiya na tafiya duk zai cimma dalilan nan a wasu karanci karanci daban mala ya ce faslon fasali to da ka san yanzu abin da ke ta wankan janaba shine hitan maniyi ko kuma jima'i to ya ake wankan janaba sai fasali ga maka to in ka ga maniyi ya fito maka ko kai jima'i to ga yadda ake wankan janaba fara'ibul gusli abinda afarilan wanka na farkon su niyatu inda shuru'i yin niyya in lokacin da za a farawa dama a kowane babi niyawa sai an kawo ta duk wani abu alwala mun ji cikin farilan alwala niyya a wanka nan cikin farilan ta niyya za mu zo taimama cikin farilan ta niyya za mu zo sallah cikin farilan ta niyya azumi in za mu yi shi ma da za mu yi shi ma farilan shi niyya hajji farilan shi niyya komai za a yi niyya kuma mun yi bayanin bayani a hadisi a farko karatu a faru daga tushe na hadisi na mal niyya da niyya mun ka fara mun yi bayani don mun san komai za ka yi ma sai an ce niyya niyya me niyya shine da gangan zaka farillan wanka na farko shine niyya wata ka san wankan za ka yi shine ake nufi ba cewa kai na waitu kaza ba ba a karanta na waitu kaza abinda kawai ake shine na san wanka ne zan yi zaka me niyya ka kawo ruwa inda bokiti ne ka bude shawa inda shawa kake wanka ka isa ka ce gulbi ka ce tufafinka inda inda gulbi za ka yi ta ba ku labari a lokacin karatun inda malamalibin ya ce shek muhammad bin Salim usaimi ya ba da wani labari ya ce wani mutum ya tambaye wani malami ya ce janaba ta kama ni ta ya yi mafarki kenan ko ban mani ya fito mai dai ko kuma ya yi jima'i ya ce sai ni nemi ruwa ban samu ba sai na je gulbi sai na cire tufafina sai na yi wanka sai na fito sai na tuna ban yi niyya ba akwai wanka na su malam ya ce babu wankan ka yace saboda me yace saboda mahaukaci kake da in ba ma ce me an niyya ka san janaba ta kama ka ka san sai an yi wanka ka niyya ruwa ba ka samu ba ka je gulbi ka cire tufafin ta shiga shi ake ce niyya kuma da shi abubakar gumi ke cewa niyya shine kai abu da gangan kai abu da gangan dan shi wanda ka kashe da gangan da niyya kashe shi kake da haka dole ka za a kashe ka ko kaza da kaza amma wanda ka kashe da kuskure ba a kashe ka don ba da niyya kake ba san kai ba to ko niyya shine da gangan ka da yanzu misali baka san kai ba kana bacci kawai wani yanzu kana da janaba a shekara ka kwanta bacci sai wani yanzu ya watsa ma ruwa ko ya wanke ka ba wuce ko da ka tashi ka ga jikinka ya jike wankan bai yi ba saboda ba ka yi niyya ba kana bacci ne aka watsa ma ruwa baka sani ba da ka suma ko da ka suma sai aka watsa ma ruwa ko a shekatin ka suma kana da janaba sai ka suma sai aka watsa ma ruwa ka ji sanyin ruwa sai ka tashi don an wanke jikinka ko da ka tashi ba ka yi wankan janaba ba har sai ka yi wanka saboda ne saboda baka yi niyya ba ka suma baka san abin da ake ba saboda ne kana bacci aka yi maka wanka baka san abin da ake ba da ka baka yi niyya ba zaka niyya shine da gangan ka zo ka yi abu da gangan haka akan kauli mafi inganci wanda ya zo kawai zai na ofis a shina da janaba ya manta kawai sai wanka ne da wanka zuwa ofis ta fita sai da ji ofis da tuna yana da janaba ya za a yi wanka saboda mai saboda wancan bai niyya ɗauke maka ne janaba ba za ka niyya cikin zuciya ka yi niyya cewa wannan wanka na janaba ne zan yi na san wanka zan yi na janaba ne abu na inda shuru lokacin fara walfaru da gaggawa kani da sauri kada sashin jikinka ya bushe ka gama sashi misali in mai wanka da bokiti ko ƙwarya ne ka duba bayan ka wanke kanka ka wanke wani sashin jikinka kafin ka zo wankin kafa sai kasance har jikin ya bushe kila kana wanka kana chatin kila ko kana wanka kana wani tunanin wani abu ko kana wanka kana ba ba wannan shine baka yi alfaro ba ko ja alwala shine ba alfaro ba ya kasance ka wanke wani sashin jikinka a lokacin da ba lokacin sanyi ba lokacin zafi ba kuda kai wa karshe kuma sai ya kasance sai ya kasance tashin jikin ya bushe wanda ka fara wankewa wajen ku da yawa ka tsaye jikinka ka sa hannunka ko ina na jikinka kai wal umumu da game jiki da ruwa shi ma farilla ne don haka farillan wanka da muka karanto niyya gaggautawa cuɗanyawa da game jiki da ruwa guda hudu ne ahalar ya kawo wasu nanuhu abinda a sunnonin wanka gasulul ya daini ilal kuwayi ne kama akwai matsalar sauti ne akwai matsalar sauti ne ta facebook ko to bai mu gama sunanin yi kawai sai mu tsaya nan saboda na wasu nanuhu sunnonin alwalla sunnonin wanka gasulul ya daini ilal kuwayi wanke hannuwa zuwa ku'i zuwa wuyan hannu kalwudu'i kamar mai alwala wal mazmadatu da shaƙar ruwa wal istinshaku da shaƙar ruwa wal istinsaru da tace ruwa wa ghaslu simakhil udnaini da wanke fatun kunnuwa na ciki wahiya tsabatu dakhila shine wannan kusuwar ta cikin kunne fi ra'asi wanda ke kai cikin kunnuwar amma ta urne udnaini amma fata kunne ta baya fa jibu gaslu to fata kunne fa jibu gaslu zahiri hawa batini ha yana wajaba a wanke cikinta da wajenta don haka kusuwa kunne wanke kusuwa kunne nan ka saka wanke shi ma sunna ne saboda gama alama a facebook ne yana dan matsalar sauci don haka haka ya kamata an gyara tsaye tsaye yanzu haka muna shine sunnonin sunnonin ah, wanka zan maimaita ga su lere ni ilal aini wanke hannuwa zuwa wuyan hannu kal wudu'i kamar mai alwala wal mazmazatu da shaqar ruwa wal istinshaku da shaqar ruwa wal istinsagu da tacewa wa su simakal udnaini da wanke kusuwa kunne can fata so kunne mijat wahiya ita ce asaqabatu wannan kusuwar dakhilatu mai shiga ta cikin kai wa amma safhatul udni amma fata kunne nan sama fa yajibu ghaslu ha wa batiniha yana wajaba a wanke ciki da waje shi wa wajibi ne a wanke amma sa hannu ya kasance ka wanke har can shine sunna wa fadailuhu mustahabbai ne yanzu mustahabban wanka bidayatu bi ghaslin najasati mutum ya fara da wanke najasa thumma zakar sannan ya wanke gaba garai fa yanwi inda nan zai niyyar wankan janaba bayan ya wanke kazanta da ta samai kila ko me ya samai ko kazanta duk inda take da wadda an ga hannu da wadda an ga katattarun shi sannan sai ya fara wanke zakari dai kuma ne yake fara niyyar wankan sun ma a ba'il wudu'i sannan ya wanke gaban alwala maratan so ɗaya ɗaya sun ma ala jasadihi sannan ya wanke saman jikin shi shine kai ne Wata tlisu ghasl ra'si da wanke kai so uku wata dimi shakki jasadihi al-ayman da gabatar da wanke gefen dama na jiki ne Wata dalilul ma'i 'ala al da karanta ruwa ga gabbai wata ba su haiban nan ruwa idan ana wankan janaba ko wankan haila kuma la ce man nasiya lumatan wanda ya to yanzu ya gama mana da mustahabban wanka yanzu zai kawo mana kuma wasu ka'idodi wanda za su taimaka mana wajen fahimtar abin da ya shafi wanka malam ce man nasiya lum'atan duk wanda ya mance lum'a kamar yadda muka faɗi ba da aula lum'a shine wani wani gefe ya kasance ruwa bai samai ba ta wanke fuskar ka ashe akwai wani digu nan da ruwa bai samu ba ashe wani waje busasshe da ruwa bai samu ba ka wanke hannunka ka wanke kafarka ashe akwai wani waje da ruwa bai samu ba shine malam ya ce to lum'a ga alwala kenan ga wanka kuma duk jikinka tunda ana son cikin farillan wanka mun karance ta game dukkanin jiki da ruwa cikin farillan wanka zaka shi shi alwala ita ke da eh, wata gaba farilla wata gaba sunna ita shi wanka duk jiki wanke shi farilla ne kawai inda ya maka sunna ne sa ruwa can cikin kunni cikin kunni ka tsotsala amma da wajen kunni ya ce maka ciki da waje fata kunni duk wanke su wajibi ne haka da kai da ciki da bayi da tufa da ko ina ce suna maganar lum'a sai da ka fito wanka sai ga akwai ashe wani wuri da ruwa ba su same shi ba to ya za yi. malai ce wannan sai lum atan wanda ya lum lum'a au ubuwan ko ya manci gaba ɗaya yayi wanka gaba ɗaya sai da zai sai gace ce ka tattara shi cinyar shi bai wanke ba ashe ashe hannun shi bai wanke ba ashe wajen maman shi bai wanke ba ashe baya bai wanke ba ashe cikin shi bai wanke ba ashe kafar shi bai wanke ba ya mance wata gaba ba daga ila na ta zakuri yayi sauye je wanke wannan in yin da iya tuna walau ba a da shaharin ko da bayan wata ɗaya ne ya ce a na yi wankan shiye a shiye ban wanke ciki na ba wata ɗaya sai kawai ɗaya ruwa ya wanke ciki ne kawai in yayi haka mi zai yi ya ce wa a da ma sallah qablahu sai ya maimaita duk abin da ya sallah ka hanyar wannan wankewar don haka amma dai wanda babu ruwa garin su da yawa yayi wata ɗaya ya hana ya ce wata ɗaya ne ya tuno kuma ya wanke nan ya wanke nan ɗai amma sallah sai ya maimaita ta wata ɗaya da ka sai kuma ya fara sallah tun lokacin tun lokacin ya fara sallah ya fara sallah har har ya maimaita wa in kana fi aba'il wudu'i amma in gaba da yammanci cikin gaba alwala ne hannu ne kafa ce yammanci bai wanke ba fuska ce yammanci bai wanke ba Wannan cikin gaba alwala ne wa sadafa gasul wudu'i amma sai dai da bayan haka ya taba yin alwala a azza'ahu wa ta alwala ta isa shi da mutum ne yanzu kala biyu ne ya zo lum'a ya tuno da yayi wanka bai wanke kashin jiki ne ba bai wanke gaba ne ba bai wanke ciki ne ba bai wanke katattara ta ba bai wanke bai ne ba yala yace in ya tuna ya sauri ya wanke in ya sauri ya wanke sai ya maimaita sallar da ya ta farilla da zuwa safi ne a ah, da safi ne ya yi wankan janaba zai je sallar asuba ashe ciki ne bai wanke ba yanzu kuma ya tuna da azhar sai ya wanke ciki ne ya maimaita sallar asuba sannan ya ta azhar to idan ko da ya tuna a ah, ɗazu da ya yi alwankan ba fa bai wanke hannu ne ba amma daga baya sai ya yi alwallah ta ce to ya yi alwallah kuma hannu ne ana wanke wajen alwallah to shi kenan wanke hannun da kai ya isa maka eh, tsaye akwai a kalmar da zai ce wacce wani akarahu ba da zikirihi batsala gusluhu in gabas da ya tuna bai sauri ya wanke ta bai jinkirta to wanka ne ya ɓaci ya sake wanka don haka mutumin da yammanci ciki ne bai wanke ba yammanci gaba ne bai wanke ba yammanci wuya ne bai wanke ba sai ya tuna kuma ya ce tuna ya yi gaggawa ya wanke in ya ta da kai ya ce a ah, ban wanke wuya na ba tazu da ni wanka in bai sai an jima in wanke to shikenan babu wanka an jima ta yi sai ka sake wanka gaba ɗaya amma in ka yi sauka tuna ka wanke wuyanka to shi kenan yayi insha Allah bai in koma in koma fassara mu ne tsaya nan saboda ahalari karatu za a yi kada amma yana da karatu da yawa yana da hukunci kunci da yawa malace faslun wannan fasali ne zai muna magana a kan wanka yace yajibul guslu min salatati ashiya'in yana wajaba a yi wanka daga abubuwa guda uku aljanabati yana wajaba a yi wanka daga janaba zai zo muna bayani game da jama'a wal haidi ba haila wal nifasi da jinin beki ka abubuwan da ke wajabta a yi wanka ga mace guda uku ne namiji ɗaya ne mace shine janaba mun zo mun karanta janaba shine fitan maniyi ko saduwa mace da namiji duk yana aukuwa gare su haila jinin haila mata ɗaya ka jinin haila namiji ba ya yi nifasi jinin haihuwa mata ɗaya ka haihuwa namiji ba ya yi zaka namiji abu guda ke wajabta mai wanka shine janaba to me janaba yake fal janaba to kismani abinda ake cewa janaba kashi biyu ne ahaduhuma khurujul mani bi lazzatin na farkon su fitan mani da jin daɗi dacin wanda aka saba wanda aka al'adanta fi naumin a cikin bacci ne auya kazatin ko falki ne bi jima'in jima'i yayi au gairihi ko wurin jima'i wasani abu na biyu da ke wajabta da ke sa janaba mujibul hashafati a ɓoyiwar kan kaciya filfarji a cikin farji da aka shi ma ko mani ya fito ko bai fito ba wanka da farko akwai sabani tsakanin sabon manzo Allah na ce ban kun faɗin sabani daga baya dai akwai ijma'in malamai akan haka ijma'in duk sabon manzo Allah kamar da imamun Nawawi ya to. a cikin shahin Muslim cewa duk sabon manzo Allah daga baya sun ijma'i cewa in mutum ya jima'i ko mani ya fito ko mani bai fito bai ba siyayi wanka shi mala ya gama muda da wannan sai ga muna wasu abubuwa masu muhimmanci sai ce ma ra'a fi manamihi duk wanda ya gani a cikin baccin shi ka annahu yujami'u kamar yana jima'i walam yakhruju minhu shay'un amma ko da ya tashi sai ga babu mani bi fito babu abin da ya fito mai fala shay'a alaihi babu kofai gare shi ومن وجد في ya منيا يابسا kaga wannan wancan na farko yana nuna cewa al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman wata duka idodi ne a cikin halari hukunci na ratayuwa da illa nesa ake wanka ana wanka ne saboda abubuwa guda biyu fitan mani wankan janaba kenan fitan mani ko jima'i tun na yi mafarki sai ni gama ni ya fito min sai ce to kai wanka saboda fitan mani ni bai yi mafarki ba ko da na farka ni gama ni ya fito min sai ce sai kai wanka kai mafarkin ne ka manta tun ni na yi mafarkin amma na tashi ban gama ni ba sai ce ba za ka yi wanka ba wata kaga duk ya kai ya kawo dai fitan mani ne fitan mani ne shi ke sa a yi wanka da mafalki a bacci ba sai ka daɗi ba a bacci saboda a bacci zai ka ji ka manta Mu ce na tashi ya yi mafalki ya manta abin da ya yi mafalki ya san na san na yi mafalki amma na manta ita ba bai mafalki irin wannan na jima'i mafalki yau da gobe na duniya kana ya tashi ka san tun cikin bacci ka yi mafalki amma ka tashi ka manci ka inda mani ya fito maka to an kaddarta ya fito maka ne da jin daɗi wanda aka al'adanta cikin bacci don haka za ka yi za ka yi wanka. Jimala ya ce Kuma waje wajira fi saubihi maniyan ya bisar duk wanda ya samu mani busasshe a tufafin shi la ya dari mata asabahu bai san lokacin da mani ya samai ba sai ta sala yi wanka wa adama salla mimita abin da ya sallata min akhiri na umatin nama a hafi daga ƙarshen baccin da yi cikin wannan tufafin zaka wannan tufafin naka baccin da ka yi na ƙarshe da shi sai ka bar mai ta salla da sannan misali yanzu ka ka cire tufafi ka sarka yi jiya ne munka da tasu da sallar la'asar kasa da su ta yi kai bacci tsakanin azhar da la'asar ka sarka yau ka zo tsoka ga wancan sai ka ka sake sallah tun sallar la'asar jiya tun da ne baccin da kai na karshe da wannan tufafin sai ka yi wanka ka yi la'asar ka yi magariba ka yi isha'i ka yi asuba ka yi sauran sallolin yau wa'anda ka yi wata tana da janaba ke za ka ina ɗaya daga cikin da ake yawan tambaya Inda dai mani ya fito maka baka yi wanka ba ko ka yi sallah ko mancewa ka yi ko baka sani ba daga baya ka gane to za ka maimaita sallah yace faslun fasali fara'idul gusuli farillan wanka an niyyatu niyya inda shiru'i lokacin da za a shiga wanka lokacin da za a farawa wal da yin sauri da yin gaggawa gaggautawa a cikin wanka za ka ba a so a yi delay kana wanka kana wasu abubuwa har nan ya bushe nan ya nan ba kawo a nan ba wajjalku da cuɗan ya jiki an ce addalku ne ka sa hannunka duk ko ina ka tafiyar da shi Za ka yi wanka kan shawa ina ma ke ya sa ka yi haka duk da tsaye inda malikiya za mu tsaya inda malikiya in shawa ne ba za ka shiga shawa kawai ka ah, ka yi wanka jikinka ya abin da ba inda malikiya dole sai ka cuɗanya in dole sai ka cuɗanya shaula sa ke ne yana ganin cewa malikiya ma ba su ƙarfafa wadalku a cikin wanka kamar yadda suka ba cikin alwala ala kulli halin da ke ƙarfin inda alwala ba amma wannan wani advance karatu ne mu ajiye shi gefe yanzu muna karatu halaye za ka in ka zo kawai ka ɗauki bokitin ruwa ka zuwa wa kanka ka fito babu wa kanka inda malikiya saboda ta bar farilla wadda idan ka zo gulbi kawai ka shiga ka yi wanka ah, ka fito jikinka ya haɗe da kuina ba ka sa hannu ba babu babu wankanka shi ne yake cewa wadalku sai ce wa umumul ah, wal umumu da haɗe jiki da ruwa in ka yi wanka wani gefe bai samu ba wani gefe bai samu ruwa ba babu wankanka mun gama farillan wanka guda hudu na nuhu sunnonin wanka ga sallu ya daini ilal aini kalwa wudu'i wanke hannu zuwa kuɗi ya ce kuɗi ne wannan Kuɗi shi ne wuyan hannu ka wanke hannu zuwa wuyan hannu kamar ka yi alwala wal wal da a kokura baki da ruwa wal iskin shaku da shaka ruwa ka sa ruwa ka shaka wal iskin saru da tacewa ka sa hannun ka tace wa gasilu simakhil udnaini da wanke kusuwar kunne can ta ciki ko kuma naman kunne na ciki wa hiya taqabatu shine wannan kusuwa ad-dakhilatu bi ra'si wal shiga ta kai wa amma safatul udni amma fatar kunne tana sama fa yajibu zahiri zahiriha wa batiniha ina wajaba a wanke ta da da ta ciki da waje wa fawailuhu abinda an musabban alwala albidayatu bi na najasati farawa da wanke najasa ba ka yi akwai najasa kaga yanzu ya magana najasa farkon karatu na muna bayani bankin najasa da janaba kuma da ce mutane yawa suna mixin ɗinsu musamman a muna shirin fatawa na garkuwa fm sun ce bugu malam na wayi ga ina da najasa to ban yi wanka ba najasa ta ba ta sa wanka najasa shine fitsari ya same ka ah, maziyi ya same ka kashi ya same ka wannan najasa ba ta sa wanka abin da ke sa wanka janaba sai shi mai alaymi ya ce abin da ya ce cikin musahabar wanka albida ya ce da gaslin najasati farawa da wanki najasa ya akwai najasa a jikinka da ta fito maka inda malikiya maniyin najasa ne da maniyin da a sauran ka tattarar ka sai ka sa ruwa ka fara wanke shi Ah, thumma zakari sannan ka wanke zakari ka wanke gaba gare ka fayanwi inda hu yayi niyya inda inda wanke zakarin thumma aba'il wudu'i ko ah, thumma aba'il wudu'i sannan ya wanke gaba alwala magatan shu'i ɗaya ɗaya sun ma'ala jasadihi sannan ya wanke saman kai ne saman jikin shi shine kai ne wa taklisu gaslin ra'asi da wanke kai so uku da kasance zaka wanke kai zaka wanke so uku wa taqdimu shakka jasadihi al-ayman da fara wanki gefen dama kafin hagu wa taqlilul ma'i al-aba'i da karanta ruwa akan gabbai baka wanka da yawa sai yanzu wannan ruwa in muka diba cikin hadisai da kuma cikin duk babin da babin wanka duk malamai magabatan sun yi magana karanta ruwa bannan ruwa babu kyawu wannan yana nuna a da ruwa suna da wahala yanzu kuma ruwa sun samu da sauki <coughs> har yanzu na cikin matsayin da akwai al'alamu sale third world country kasashen da ba ci gaba ba har yanzu ruwa matsala ne har yanzu ana zuwa ɗaukar ruwa da bogiti wanda ke kasashen da suka ci gaba sun wuce shi kasashen da ba su ci gaba yan mutum na kamfen yana son ya zama gwamnati zan ba ku ruwan sha <laughs> waje Allah min alma'i, kulla kullu Hai, hay tun adabi adam yana shan ruwa to ba samun ruwan sha ba ci gaba Ko kowane mai rai duk dabbobi na mun daji suna shan ruwa a cikin a cikin abin da kwayi duk suna shan ruwa samar da ruwan sha ba ci gaba bane amma saboda ci bayan ya yawa an daɗe ana ribas to an ya kamata a dawo daidai inda aka tashi ne ba ci gaba aka in mutum ya faɗa rijiya aka jawo shi ya ɗago sama ba ci gaba bane amma dai shi gaba shi ci gaba ne don za a dawo shi ya dawo daidai inda mutane suke inda inda da yaji aka yi shi aka ja shi aka yi sama da shi shi ne ci gaba amma yana wurin don haka ribas ne ake ake ake sake canzawa zaka ruwa shin yanzu muna maganar ruwa da ake cewa a karanta ruwa saboda su canda ba su da ruwa ne suna da wahalar ruwa mun faɗi yadda ake wahalar ruwa lokacin a nan sun sallar zan guga tsaye ta ruwa ana tashe ta mudun da binu saboda wahalar ruwa ruwa ya zandun mutanen madina ruwa amma yanzu ruwa ya yi yawa ya yi yawa ko ina akwai ruwa in ba kasashen da ba a ci gaba ba matsalar ruwa ita an riga an wuce ta kasashen da suka kasashen da suka ci gaba ɗaya shi yasa yanzu kana inda yanzu shawa Za ka shiga cikin jacuzzi ka yi Za ka dinga sakin ruwa kawai idan ka ga dama wasu malamai suna ganin ko haka kai kayi banna saboda annabi sassan ya wuce wani yana wanka a ira alwala sai ya ce annabi ya ce kai banna ruwa sai ce a fil wudu israf ya manzo Allah alwala ma akwai banna sai ya ce na'am walau kunta ala nahrin jar kuda kana korama mai mai gudana malamai sun sabani wajen inganta hadisin da rashin inganta hadisin amma akan inganta shi Ka ya ce ko a korama kana kake ruwa akwai banna ka mai yi a wanka mai yi a famfo shi ma haka ne saboda famfo bai kai yawan korama ba famfo ana iya ɗokewa amma korama mai gudana ba ta kafewa na ɗaya kenan na biyu ke yanzu akwai inda aka ci gaba inda ba inda ruwan ba ɓanna ba ne amma dai akan wannan hadisi ya zaɓa ɓanna. me ba ɓanna ba ruwan circulated din su ake to ko da ka yi wanka ruwan ba ɓanna su aka yi ba yanzu nan cikin rashin ci gaban da aka yi in ka yi wanka da ruwa dole sai a tusuwa mafi yawan yi wanka fida suka akwata sai su lalata mutane hanya mai mota ya zo ya taka ya yi baltsi mai waye duk rashin ci gaba ne inda aka ci gaba wannan ruwan sake maimaito su aka yi a sa musu chemicals a wanke su abin nan su sake dawowa to ko a irin waɗannan kasashen ne da an ci gaba da ruwa ba matsala ba ne ko in dai wanka kai da su ko ni kai da su za su sake dawowa ya kasance ya to da haka na kayi banna domin dai musulunci yana so ya koya maka tattalin arziki yana so ya koya maka cewa ɓanna ba ta da kyawu an koya maka alwala kakkai bannan ruwa to ba za ka yi ɓanna gishiri ba a kicin ba za ka yi ɓanna gishiri ba ba za ka yi ɓanna shuga ba ba za ka yi ɓanna duk wani abu ba watan daga nan sai ka koya da sauran rayuwar ka duka za ka mai ala ya ce wata kalilul ma ya Allah ba da karanta ruwa akan gabbai ya shi ne na gama magana maganar sabon wanka sai ce man nasiya lum'atan duk wanda ya manci lum'a mun faɗi me lum'a au ubuwan ko ya manci wani gaba min guslihi daga wankan shi ba dara ila gaslihi yayi gaggawa wanke shi hina tazakkurihi lokacin da ya tuna wani ba da shahari ko da bayan wata ɗaya ne wa adama salla qablahu amma ya maimaita duk abin da ya sallata bayan bayan wannan wankan da yayi wa ba akharahu ba'da zikiri, idan jinkirta shi bayan ya tuna shi batsala gusulu wanka ne ya ɓaci wa in ka dafa gasulul wudu'i yayi daidai da wankin alwala ajza'ahu ya isan mishi saboda haka za mu dakata mun karanta yau abubuwan da ke wajauta wanka guda uku da janaba da haila da nifasi mun karanta me janaba ta kasu kashe biyu da mani da da mani da kuma jima'i sannan mun karanta farillan wanka guda hudu mun karanta sunnonin wanka mun karanta musabban wanka mun karanta wasu hukunci da suka shafi haka a daddada a saurara kafin gobe in Allah ba mu iko za mu shiga cikin abin da mai janaba kuma baya aikatawa abinda mun faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe zukatan mu shafe littafan babu tambayoyi da sai gobe kila ko sai mu ce allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah